Malikin kowa da komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya ba mu dama muka halarci wannan sallah ta juma'a bayan mun tattauna damuwoyinmu malamai limamai masu wa'azi da shugabanni mu ce menene damuwarmu a wannan mako alhamdulillah mun yi matsaya don mai yi wa junanmu nasiha ta gyara kayanmu gaba ɗaya wanda nasiha ce ta cikin gida allah ya karba mana ya yafe mana kurakuran mu. Allah da ikonsa Ana masallaci na juma'a na izala na ɗaya da ke birnin gombe tun lokacin da Allah ya nufa aka buɗe shi alif da ɗari tara da tamanin da biyu a wannan wuri can kuma da tamanin da ɗaya a ƙofar alhaji mamman muri allah ji kansa ya gafarta masa alif da ɗari tara da tamanin da biyu a nan ba mu taɓa fashin sallar juma'a ba ba mu taɓa fashin sallar juma'a ba kowace juma'a mun yi sallah a nan akwai lokacin da aka samu matsala ta mai ta tsine ya zama ranar juma'a a gaskiya ne ya baka san lokacin ba kai kam kana ina lokacin <laughs> ka taɓa jin labari ko eh ashirin da shi ga watan hudu 94 aka zo a 84 aka zo a nan a yi sallah ba a yi ba amma da yawa daga cikin wasu ƙauyuka don dama masallatan juma'ar a gombe guda uku ne ko hudu kawai a lokacin amma da yawa ba a yi juma'a ba amma mu a nan mun yi juma'ar mu tsab kamar ta kullum kaga kenan daga alif da ɗari tara da tamanin da ɗaya zuwa yau za ka iya kirga jumu'o'in kuma kowace mun halarta wasu da aka fara da su sun tafi allah jikansu allah kai rahama kaburburansu wasu shugabanni ne wasu malamai ne wasu ma limaman ne wasu agaci kamar shi malam musa na'ibi allah cikinsa da rahama kamar malam abdulhadi zubair shi ma na'ibin ne liman kuwa gashi muna tare da shi allah ya ƙara wa rayuwa albarka da aka naɗa imam sa'idu allah cikin sa alhaji ali alhaji umar dan buzu alhaji manigere malam lawan mai goro shugaba zakare malam bello shugaba alhaji yusufu fantami alhaji eh, gasunan ma'aji muhammad mai goro allah jikansu ya rahama da dukkansu shi alaisa labaran allah ya kara masa lafiya dama na ce su biyu suka saura a cikin waɗanda suke ba da kuɗi ake baiwa malamai in wata ya ƙare da shi da alhaji musa yola allah ya ƙara musu albarka da lafiya to ala musa na'ibi da imam sa'idu da hamza adamu liman albashinsa naira hamsin allah ji gama alhaji ali malam musa na ibi naira talatin hamza adamu naira ashirin nawa kenan allahu akbar <laughs> wallahi shi ake ba mu wata ya kare imam sa'idu naira hamsin malam musa na'ibi naira talatin hamza adamu naira ashirin kaman wasa to amma albarkar abin tana da yawa to Allah ya ƙara mana albarka marigaya Allah cikinsu imam sa'idu Allah ya ƙara lafiya jagorori Allah taimake ku da kuke rika wannan aiki na ci gaban wannan masallaci da ci gaban wannan kungiyar Allah ya muku albarka Allah ya kai wannan aiki a mizanin ladan mu gaba daya alhaji ban gan a cikin nan ba a waje ko a ciki a'a akwai abin da ya sa na tambaya rana ya tayo a waje na gan shi kuma na tambayi dalili kuma an faɗa min ce kuma duk yadda za a yi babu dalilin da zai zauna a waje alhaji musa yau da allah ƙara lafiya ni na ɗauka ma baka zo ba Allah tsara wa zaji Allah ƙara muku albarka to jama'ar musulmi muna ƙara godiya ga Allah da ya bamu wannan dama ana bugawa ana nan ana yi Allah ya ƙara wa rayuwarmu albarka malamai sun tattauna suka ce gaskiya dole a ji hankalinmu duka dukanmu gaba ɗaya kan halin da ake ciki maganar a ƙara komawa ga Allah wannan ba za a daina ba har a yi fulo da ƙasa don me domin Allah ya kan jarraba mu saboda abin da hannayenmu suke aikatawa in ji Allah saboda haka dole mu tuba mu ta tuba mu ta tuba mu ta tuba ya Allah mun tuba shekaran jiya laraba muna mitin na malamai aka aiko tawaga daga gidan gwamnati aka ce ana son mu a ofis muka waru wasu muka je muka zauna suka ce gwamna ya aiko su mai girma gwamnan jihar gombe ya ce ga takarda an aiko masa daga federal government cewa jihohi abun fa dole a koma ga allah wannan magana tana da ƙarfi manya sun ce a koma ga Allah to ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu dama da Allah muke kuma zuwa gare shi muke komawa to wannan takarda aka ce a raba shugabannin malamai na addini a ƙasa duka a umarce mu da koma zuwa ga Allah ita wallahi mun yadda kuma abin sha'awa aka rubuta addu'ar ma da za a rika yi kuma abin sha'awa na biyu addu'ar daidai da sunna kaga shikenan dama malam ya ce bisa saƙonsa ya ce duk inda membobin wannan ƙungiya suke to mu ƙara komawa ga Allah mu roƙi Allah ya raba mu dukkan da dukkan fitina ta ƙarshen duniya don fitina ce ta alamun ƙarshen duniya sai ya dace da wannan babban abin sha'awa addu'ar da muka ce a yi toyi ina ɗan na faɗa a nan ban san ya kaci ba sai ga ta an rubuto ta a ciki cewa a toyi jama'a allahumma inni a'ubu bika min albarasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yawaita wannan sun sa ta a ciki cewa a ƙara faɗakar da jama'a a yi ta yi ma'ananta ya Allah ni ina neman tsarinka daga kuturta mai mela jiki da ciwon hauka da kuturta mai yanke gaɓoɓi da kuma dukkan mugun ciwo ya Allah ka kiyaye mu daga dukkan mugun ciwo kaga a nan da aka faɗi cututtukan kuturta mai yanke jiki da mai mele jiki da ciwon hauka su ai an ambace su ko sauran sai aka ce wa min sayyi'il asqam sayyi'il asqam coronavirus lasa wacece wacece ebola mura tsuntsaye da ta dabbobi in akwai da komai a asqam ya shiga ciki saboda haka wannan umarni jama'a malam ya aiko mana federal government ta aiko mana through mu to muna isar da wannan sako don ya dace da sunna na tabbata wanda suka yi zauna suka yi wannan tunani cewa a koma ga Allah din nan kai Allah ya musu albarka kuma shine ita ce mafita Allah ya fidda mu na'am karku ji na ce 1981 na zama na'ibi ku ɗauka cewa shekarun da yawa lokacin ina ƙarami sosai kowa ya sani gaskiya kai da Allah ina kai kafin kowa sani wadda gidan mu ina karami sosai gaskiyar magana kenan ana ce wannan dan yaro za ku bashi na'ibi to Allah ya mana mai kyau jama'ar musulmi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana wannan wata na sha'ban daga sha'ban sai wannan wata sai ramadan allahumma ballighna ramadan allahumma ballighna ramadan allahumma ballighna ramadan allah ya ba mu ikon azumtarsa kuma ya karba addu'o'i da tafsirai da karantaswa daban-daban da za a yi a cikin ramadan allah ya karba mana allah ya sa ya zama sanadin shiriyar al'umma daban-daban a wannan lokaci sau da yawa mutane suka rabkana daga yin azumi a watan sha'aban saboda me saboda tunaninsu ramadan ana ta masa tanadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance watan da ya fi yawaita azumi a ciki sha'ban ne in ba ramadana da yake yi duka ba sai aka tambaye shi ya rasulallah mecece hikima kana yawaita azumi a watan sha'aban? bayan ku ga ramadana ya kusa ya ce ai zalika shaharun ya nasu anhu baina rajab wa ramadan ya ce wannan wata, ne wanda mafi yawan mutane suke ramkana kuma wata ne tsakanin rajab da ramadan a nan sha'aban yake saboda haka mutane suna ta jiran ramadan suna ta shirye-shirye har raka sha'aban ya kare sai ya ce wa huwa shaharun turfa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin kuma wata ne da ake ɗaukar ayyukan bayi ake kaiwa ubangijin talikai saboda haka fa uhibbu an turfa amali wa ana sa'im saboda haka nake so a ɗauki ayyuka na a same ni ina azumi saboda haka jama'ar musulmi ga wannan wata na sha'aban ya zo ya taho ya iso kuma ya samu duniya cikin fitina yanzu wa zai tuna maka azumi ma a wasu wuraren an kulle kowa a gida Allah kare mu Allah kare mu saboda haka daidai wannan lokaci nake ƙara faɗakar da kaina da 'yan uwa cewa mu yawaita azumi a wannan wata na sha'ban kuma mu yawaita tuba idan mun kai azumi mu yawaita roƙon Allah ya kare mu daga azabar wuta ya kare mu daga azaba kowace iri ya zaunar da wannan duniya lafiya ya zaunar da wannan ƙasa lafiya ya zaunar da dukkanmu gaba ɗaya lafiya ya ba mu ikon yin sallolinmu cikin jama'a mu roƙi allah a sallolin da muke yi ya yaye mana musibu gaba ɗaya muna ƙara godiya ga allah da muka ji labari cewa gwamnatin jihar gombe za ta sayo na'ura ta gwaji da babu irinta a jihohin arewa maso gabas saboda me saboda a rika gwada mutane kafin abin ya nisa an gano shi allah ya ba da ikon wannan aiki allah kuma ya kiyaye alasa katta aiki har abada ita na'urar ba in an sayo ta a sayo ta Allah ya yi albarka sai ta maza ta zo amma in ta zo Allah sa karta aiki ya bu ce amin ba jama'a ha na'urar gwada coronavirus kar a same ta ma gaba ɗaya a shi ne wato a sayo ta a kawo daidai amma alasa in ta zo karta aiki حتى لا لا تي ازوني باجو باجو الله كيايمو يا جماعه المسلمين هي الدؤر ذاك ربوتو تبيون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم dama hadisai ne guda biyu wannan da na karanta yanzu yana cikin waɗanda aka rubuto kuma yana cikin ingantattun hadisai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan an wayi gari ka karanta wannan har ka yi ni ba abin da ya same ka mummuna da dar Allah idan ka kai maraice ka karanta har dare ya wuce ba abin da zai same ka da yardar Allah bismillahi ladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim jama'a mun ji kuma mun iya waye iya bismillah faɗi malam anan ka koya ko da maka iya eh to jama'a don Allah mu koya bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim sau uku uku haka hadisin yazo sau uku da maraice sau uku da safe Allah kare mu to bayan wannan ya jama'a kiyama ta kusa kowa shirya ta sa'atu alamun kiyama akwai manya-manya akwai masu biye da su manyan su ne da sun zo sai tafiya ƙananan sun bayyana irin yawan mata da karancin maza ya bayyana ko bai bayyana ba irin musabaka wurin gine-gine ya bayyana ko bai bayyana ba irin yawaita kuɗi a cikin al'umma ko bai bayyana ba shi ma in kai ba ka da shi ce wai ba kuɗi garin nan da ka hararo shekara arba'in ko hamsin to in ka hararo garin nan shekara hamsin ko arba'in to ka hararo kowane gari ma haka yake ka san ba ka ce ba kuɗi ba kuma tukunnama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukiya za ta yawa ka fidda sadaka kana neman wanda za ka baiwa ka yi ta yawo ka rasa sai ka samu wani mutum ya ce kash da jiya ka zo da na karba amma al la hajata libe da jiya ka zo da na karba amma yau bani da bukata tafi abinka duk da yadda ake son kudin nan eh to me za ka yi da su duniya ta zo karewa saboda haka jama'ar musulmi amfanin ambaton irin waɗannan mu tattara kayanmu gaba ɗaya mu koma zuwa ga Allah fafirro ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin daga cikin alamun tashin alkiyama diya'atul amana tozartar amana shi ma ya kusa ne ko ya zo sabai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa ma diya'atul amana menene alamu na tozarta amana da yake nuna alamar kiyama faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iza wusida amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a idan an danganta abu ga wanda bai cancanta ba to a kiyama kowa da abin da ya dace da shi kowa da abin da ya fi iyawa in za a bashi aiki a bashi abin da ya iya in ba haka ba ba zai yi daidai ba idan bai yi daidai ba abin zai lalace idan ya lalace sa'ar lalacewarsa ta yi kuma abubuwa za su wargace allah kiyaye mu jahilci zai bayyana yayi yawa wani ya ce a'a yanzu kawai ilimi ake yi barin baka misali muna da jami'o'i jami'a jami'a da kwalejoji da sakandare idan ka ce ana ilimin addini sai ce idan baka lura da ilimin boko ba za ka faɗa haka a jami'a ɓangare da ake da shi a wata jami'ar ya kai ashirin ko fiye da haka fannonin karatu daban-daban amma da ƙyar ake samun islamic studies ɓangare ɗaya ya za ka kwatanta yi da sauran sa'annan a ce makaranta ta koyon addini in ka kwatanta sakandare da ake da su ka ɗauka daga jiharka guda nawa ne na addinin musulunci mu dai a jihar gombe a gonatance atc ce kawai sai sauran ƙungiyoyi kuma atc nan tun jihohi goma na najeriya jihohin arewa maso gabas guda shida da jihohin benue plateau guda hudu goma kenan duk anan suke yin atc dukkan su gaba ba wanda yake da ita sai a gombe to yanzu secondary schools da muke da su da kwasa-kwasai daban-daban na muka daban-daban nawa ne mun ce ta addini a gonatance guda ɗaya a sakandare sai a kwaleji muna da ligan na faɗa a gonatance amma sauran kwalejis fa nawa ne da yawa ya kamata ko anan na tsaya ka gane cewa ilimin addini yana karanci ko baya yi yaran da suke gama makaranta su je service idan aka samu wanda ya haddace maka izu goma da ya san maka hukunce-hukunce na farko-farko to shine ustazu a duk masu sabis din sai a ce ai ustazu ne saboda me saboda ustazan ba yawa ga misali a nan mu kulle masallacin nan mu ce wanda bai yi fatiha mai kyau ba sai ya kwana bakwai a nan yana nafila ba zai fita ba watakila a samu mutum goma su kwana bakwai ɗin wanda ba su iya ba ko za su fi za su fi allah ya sawake to kaga jahilci karuwa yake yi saboda me karuwar da jama'a take yi shine karuwar jahilci. Allah kare mu bayan wannan rashin damuwa da ta ina kuɗi zai zo halal yaki haram yaki shi ma ba alamar kiyama ba ce ba mai damuwa idan ka samu aiki sai a rika cewa wannan ya yi sa'a ya samu gun samu ba salaransa ake nufi ba salare shi wannan ba'a ta tasa wani ya ce Allah ɗansa yansa sun gama karatu amma yanzu sun rasa aiki mai kyau ya ce wallahi ɗayan bai fi dubu ɗari yake samu ba a wata amma fa yanzu ana ta kokawar dubu talatin ga ƙaramin ma'aikaci ya kakana sai da kyar to kaga godiyar Allah ta yi karanci Allah kiyaye mu to jama'ar musulmi dole mu yadda duk abin da kaga ya samu dan adam Allah ne ya kaddara kuma yadda muke tsoron coronavirus da ana tsoron Allah haka da duk an shiga aljanna wayyo Allah ta tawo wayyo Allah ta iso can wayyo Allah ga ta nan ana ta fama kaddara ce daga Allah yakan jarraba bayinsa yadda ya so Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana cewa wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shafe ka da ciwo annabawa suna ciwo daidai da irin darajarsu ba sa ƙazamin ciwo da zai kori mutane da gare su don su masu wa'azi ne dole su shiga cikin mutane sabai suna ciwo jarrabawa ce daga allah to idan allah ya jarraba ka ba mai ɗauke maka sai shi wa in yamsaska bi khairin wa in yuridka bi khairin fa huwa ba shi nake nufi ba wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir idan ya nufe ka da alheri to shi mai iko ne bisa dukkan komai saboda haka Allah subhanahu Ta'ala, shi ne mai sa ciwo kuma da kaddararsa ciwo yake samun kowa kuma shi ne mai warkarwa Allah ya warkar mana da wannan mugun ciwo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fata da wau ya ibadallah ya kuma yin allah ku yi magani fa inna Allah lam yadda da'an illa wada'a lahu shifa'an domin allah bai sanya ciwo ba sai dai sanya masa waraka illal haram sai dai ciwo ɗaya a wannan riwayar a wata riwaya ciwo biyu ba shi da magani ɗayan mutuwa idan ajali ya zo ba maganin da za a samu a sha ajalin nan ya dakata bai zo ba ciwo na biyu tsufa tsufa ciwo ne jama'a idan mutum ya kamu da ciwon tsufa a'a ma ya wuya a'a ciwon gwiwa ciwon baya ran nawa ga watan nawa ciwon tsufa zai warke domin kullum aka yi minti ɗaya girman ya ƙaru tsufan ya ƙaru to inda yana ƙaruwa ina ranar warkewa allah ya sa mu cika da imani wanda ka ga bai tsufa ba bai daɗe ba idan ka ga mutum yana dariyar mai tafiya da sanda to ya roƙi allah allah ya kai shi haka in ka ga baka tafi da sanda ba baka daɗe ba wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqa wanda duk muka tsawaita masa rayuwa sai mun sunkuyar masa halitta in ka ga ba a sunkuyar maka da halitta ba to baka daɗe ba ka san ka so kake ka daɗe ko to ka tafi a hankali in baka kasa a hanya ba sai ka iso dattawanmu masu sanda da marasa sanda allah ya ƙara wa rayuwarku albarka kowa ka gani so yake iso ku ko ya faɗa ko bai faɗa ba sai yake daɗe in ka daɗe ko ba za ka daɗe a tsaye ba sai ka zauna wani dattijo jikansa yana wasa da shi ya ce kaka ba aron aran sandan nan sai ce allah sarki yaro ai wannan sandan ba za ka so a raba ni da shi ba don in aka raba ni da shi to bana nan kuma kai ma in baka kasa a hanya ba za ka iso jama'a haka ne ko ba haka bane Allah ya kara wa rayuwa albarka jama'ar musulmi da likita da malami aikin su iri ɗaya shi yasa likita baya rubuta magani sai ya tambaye ka damuwa daga wurin ka zai ji don bai san gaibu ba in ya gama tambaya iya abin da ya sani a ilimi sai ya ce bari a rubuta kaza da kaza da kaza la'alla zai baka sauki la'alla shi kuma malami karatun da ya yi na sanin hukunce-hukunce idan ka zo sai ka ce kaza da kaza na aikata menene hukunci na sai ya ce hukuncinka kaza da kaza bisa ilimin da ya karanta na kaza da kaza saboda haka imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ce sinifani la ghinan linnasi anhuma Ka ga nau'i biyu wallahi mutane ba su da wadatuwa da su dole sai an yi da su abu biyu mutane biyu nau'i biyu na al'umma dole sai an yi da su kana son su ba ka son su sai ka yi da su imamu shafi'i ya ce suwaye ya ce al'ulama'u li'adiyanihim farko malamai don addinin mutane in kana so addinin mutane ya yi kyau ka ce a yi musu wa'azi a kan kaza ko ba haka ba ne na biyu wal abida li him, sannan likitoci saboda jikunan mutane saboda haka ina ma da a ce yadda ake girmama likita haka ake girmama malaman addini wai yadda ake tsoron likita haka ake tsoron malamin addini shi ko malamin addini dama ba abin tsoro ba ne likitan ma ba haka ba ne amma a nan an haɗa su hukunci iri ɗaya masu hikima sun ce innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansihani idza huma lam yukrama kaga da malami da likita an hada su ko ba hada su ba can imamu shafi'i ya hada su ko bai hada su ba da malami da likita idan ba a girmama su ba layan hani wa za su yi maka nasiha da za ta amfane ka ban ka bata masa da sai ya tafi la hani idza huma lam yukrama in ba girmama su ba ba za su maka nasiha da za ta amfane ka duniya da lahira ba ka ce wa malami tafi ka bani gukar kai ba na son wa'azin naka sai ya tafi abinsa don ba yi da ƙarfi fasbir lida'ika in ahanta ka kai hakuri da ciwon ka in ka walakanta likita to ka tafi kai hakuri da ciwo in dai kana cewa likita bai isa ba abin da ya faɗa ba ka yadda ba to ka je ka yi haƙuri da ciwonka ba za ka warke ba wasu birni jihalika in jafauta mu'allima ka yi haƙuri da jahilcinka in kai rashin ladabi ga malami idan kai rashin ladabi ga malami ka zauna da jahilcinka ba za ka samu ilimi ba a nan muƙarana tsakanin likita da malami a nan ana magana a wannan rayuwa ta duniya amma abin da zai amfane ka har alahira da likita da malami waye mai baka abin da zai shigar da kai aljanna likita Allah ya bashi nasa zai taimake ka a duniya la'alla wani a yi masa maganin ya mutu ya shiga wuta wani wanda ya ji nasihar malamin sunna a yi masa nasiha ya ɗauka ya mutu ya shiga aljanna wanne ne ya fi to amma idan aka zo magana to maganar likita ta fi ta kowa ƙarfi ya kamata kuwa in ba a fifita malamin addinin ba a hada su tare da likitan Allah taimake mu to jama'ar musulmi yana daga cikin abubuwan da ya wajaba mu taimaki junanmu da shi kun ga 'ya'yanmu yanzu haka da na islamiyya da na ajin hadda da na primary da na secondary da na colleges da na universities duk 'ya'yanmu suna gida ko kai naka suna makaranta wasu bayan ma 'ya'yan suna gida an kulle su a gida ba fita munan Allah ya ƙara mana sauƙi kuma muna godiya da aka bar muna walwala eh Allah ya sauwaƙe abin da aka saɗin ma kuma maganan sallah wallahi muna godiya ga Allah muna gode mai girma gwamna wallahi ya ji nasiyar malaman addini Allah ya masa albarka muka je muka zauna muka ce duk dokoki mun yadda amma a bar mu mai sallah a masallaci ni na faɗi wannan ko ka ji ko baka ji ba na faɗa aka yi sa'a jama'a suka goyi baya to gashi mai girma gwamna ya bar muna sallah jama'a jihohin da muke sallan nan corona wace ce ma nawa ta ta zo nan guda nawa ce ta zo to wallahi jama'a mu dage da sallan nan mu roƙi Allah kar mu yadda mu tashi ba mu yi addu'an nan ba da yaddar Allah ba za mu ji labarin ta ba sai can nesa jihohi irin Kano irin Sokoto irin su Zamfara irin su Kebbi irin su Bauchi da sauransu su jigawa suka ce mm, mm, jama'a a yi sallah jama'a a yi sallah a roƙi Allah ya yayi muka ce Allah ya muku albarka na ce gwamnan jihar Gombe yana kan gaba shi ma ya ce a yi sallah a roƙi Allah amma a kiyaye doka a riga wanke hannu a riga da sabulu da wannan sinadari kuma an zauna a riga yin wara wara wara wara wara wara wara wara amma an ta yi sallah a daidaita sahu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala <laughs> هذا خاتم